up with fita ba izinin kaka ta amanar ta a waje ba ni ba indo ba Samu ramuwar gayya babu kyau sai mazar da ke ni. wannan zama haka me dalilin wannan wani irin aure ne wannan wabantar da aure ake so a yi eh umma tun farko na nuna muku cewa ba na bukatar auren nan a halin da ake ciki yanzu a nuna min wata jinsin mace a ce ga ta wayin aura ina ba na bukatar haka ni na san dalili lokacin za a yi auren nan idan ba za ku manta ba ko wajen auren ban je ba bayan an ɗaura auren kuma da aka sanar da ni kwana na ina kuka saboda baƙin cikin an yi wannan auren me zai hana ni in wofantar da ita aure yadda aure yake babu ma'amala aure ibada to wani kuna man tambaye me ya dalilin yin haka me ya kuce ka yi haka wallahi tallahi ba na buƙatar auren kuma ba na san ai ba sai ka rantse ba ni ma wallahi ban taɓa ƙaunar ka ba babu abu mafi muni a gare ni irin magana aure wata na biyar a cikin gidanka ban taba ganin ka ba kuma ban taba jin murya ka ba don haka dole sai mun rabu abin da yasa kun gana a cikin falin nan ma na amsa kiran umma ne saboda na san za ta raba mu to yanda auren nan yake da daraja da ni'imarsa to dole ne a zo a zauna a shawara a san abin da ake ciki wannan abu ba zai taɓa yiwuwa haka ba ni'ima umma tir da ni'ima in dai haka ni'ima take bana na buƙatar irin wannan ni'imar ko kaɗan haba ina tunaninki da hankalinki kika kai shi kin manta faɗar ubangiji ko kin manta faɗar ubangiji akan aure haba mai jidda kika sa kafa kika shure haba mai jidda mama ban tura faɗar ubangiji ba kuma ban yi wancakali da faɗin littafi mai tsarki amma me yasa ba za ku yi min uzuri ba me yasa ba za ku fuskanci ƙiyayyata da maza ba me yasa ba za ku fahimci ƙiyayyata ga aure ba na rasa waye silar wannan aure me yasa kuke son ku dora ni tubalin da ba ni san hawa idan ku kun manta ni ban manta ba irin wulakanci da na fuskanta ga 'ya'ya maza ba zan taɓa ƙaunar maza a duniya ba kuma ba zan taɓa goyon bayansu ba tsakanina da maza sai dai Allah ya isa kuma wallahi ba zan taɓa yafi musu shirya ina so ku yi min afuwa saboda matakin da yake son ɗauka yanzu ina son kai ƙara kotu alƙali ya bi min hakina yanzu iyayen naka za ka kai ƙara eh mana saboda tauye min haki da aka yi aka hana ni raba wannan auren zan fi kowa farin cikin haka idan har baka kai ni ƙara ba ni da kaina zan kai ka ƙara domin a raba ni da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka za ku yi mana ina ganin hakan shi zai fi saboda a raba ni da wanda na tsana. Yanzu abin da zan kai mana kenan saboda Allah. A ah, Malam Usman ko tana sauraron ka? Ya mi shari'a. Na kawo ƙara kotu ne. saboda a raba ni da wannan matar da ake kiranta matata wacce ake cewa matarka kana nufin cewa ita wacce kake kara ba matarka ba ce ni ban ɗauke ta a matsayin haka ba amma haka iyayena suke kiranta shine nake so wannan kotu mai alfarma ta taimaka ta raba tsakanin da ita ƙarya ne ya mai shari'a na fi kowa son a raba wannan aure ina neman afuwarka ya mai girma mai shari'a Bani da zaɓin katse maganar da bata da tasiri Bani da zaɓi face na ɗauko kaina in kawo gare ka domin ka raba wannan aure ina ga kai ne sunan raba wannan rayuwa mara daɗin ɗanɗano na san ba za ku fahimci abin da nake nufi ba na san kuma za ku yi mamakin faruwar al'amuran nan kada ku yarda da zuciyoyinku abin da suke faɗa mu domin ba ni da laifi ina neman afuwa ka ya mai shari'a da wannan kotun ta hana kowane namiji aure na a rayuwata amma wa Allah menene abin da ya zafi haka har kike neman kotu ta hana wani aure wannan ita kadai ce hanyar da zan samu farin ciki a rayuwata wannan ita kadai ce za ta tsiratar daga zuciyata da tunani ya mai shari'a mahaifiyata ce ta ƙi ta da ta izini na sake ta amma da ta san halin da nake ciki da ta san yadda na tsani jinsin mace da ita kanta za ta taimaka min wajen korarta daga gidana ya mai shari'a ina roƙon kotu mai alfarma ta yi min izini saboda in sake ta a raba tsakanin da ita bayan ga haka kuma ina so a taimake ni a jawo duk wata jinsin mace kunne babu ita babu wannan shi zai sami in samu kwanciyar hankali wannan shi zai sa in warke daga kuna zuciyar da nake fama da ita Allah a kasancewa ta alkali na tsawon kimanin shekaru ashirin a wannan kotu da albarka wato lamarin ku yana da ban al'ajabi da kuma ban mamaki ba mu taɓa ganin inda ma'aurata guda biyu abokan zama aka wayi gari suke ta ƙoƙarin kowanne baya son zama da abokin zamansa wannan abin yana da ban al'ajabi babu shakka lamarinku wani al'amari ne mai girma a cikin to amma a daidai wannan gaba kotu tana buƙatar ku yi mata bayani na menene dalilin da ya sa ba a son zama da sunan kowannen tunaninsa kawai a raba shi dan uwansa dole akwai dalili ya kamata ko ta san wannan dalili menene dalili a farko na kasance mutum mai kula da jinsin mata ma'aboci soyayya da su mai son ganin cewa na kyautata musu mutum ne ni mai san aure hakan shi yi sanadiyar ba aure na farko amma lokaci guda komai da komai canza na san za ku yi mamaki ko kuma ba za ku yi gaba idan na gaya muku ci ba a halin da nake ciki yanzu jinsin mata na ɗauke su a matsayin mayaudara na ɗauke su a matsayin masu cin amana na ɗauke su a matsayin waɗanda ba su da tausayi wasu daga cinku ba su yi ba za su yi tunanin saɓanin haka amma ina da hujja ina da niyya da yasa ci haka jummai ita ce mata ta farko da na soyayya da ƙaunar juna su suka zama tushen da ya samu na kula da ita fiye da ake ciki ta kasance abin lallaba a kuma ta kasance ba abin da nake so a gare ta illa an ganta tana cikin fara'a tana cikin murmushi tana cikin kwanciyar hankali da walwala cin zarafi ma su suke ta yi kan aure doba amma kashi daga baya komai ya canza ba don komai ba jimmai ta bani mamaki jimmai ta dinga haɗa ni rigingimu da yan uwa jin ta tara kowa da kowa daga cikin face na shi ma kuma abin da ya sa ba ta da shi ba ba komai bane illa saboda baya kusa yana can nesa yana tare su bayan ya dawo wata rana wata laraba ba zan taɓa manta ba na shigo gida na riski mai tana kuka Beverly. Me aka yi miki? Ina fata ba ɗaya daga cikin dangi da ya taɓa ki domin na san babu wanda zai ƙudurin zuwa gidan nan a cikin su. Wani ne a cikin ƴan uwanka. Waye wannan kuma me yi miki? Na rasa dalili, na rasa mafari. Shin ne na fi kowace mace rashin dace. <laughs> yan uwanka ba sa so na yaya zan yi da wannan yanayi <laughs> wai me aka yi miki ne kuma waye miki a cikin yan uwanka ne wanda ya taho da shekaran jiya daga gani ismail kenan ki ne me ya miki ya samu labarin cewa ne annoba ce a gare ka shi yasa ya zo har gidan nan domin ya mai rashin mutunci ni kuma na san ne mace ce mai kyautata wa yan uwan majina shin za ka yi la'akari ka yadda da abin da dan uwanka zai faɗa maka ba zan aminta da haka ba bayan haka kuma mai kare miki na yi kokari na nuna masa ne mace ce mai son yan uwan shi shine ya hau ni da duka wai ina sa in sa da shi <laughs> inna lillahi duka mata ta zai daka ni na ce sai na ce zan tabbatar idan kuɗin da kika ɗauka a cikin aljihun kayana. Me kake nufi? Kana nufi ka canja mun suna daga Jummai zuwa Barauniya? Idan akwai abin da ya fi Barauniya ma ke ji. Za ki fito wani kuɗi na ko za ki fito wani kuɗi na ba? Usman. Ko ki ji abin da miki ba? Eh? Kin ji ba Na ban za na fito. Na gama ganin ki. Lokaci yayi dai kamata a ce na gyara da taka da ke tsakanin dangina na haka mazin wasu kin ba gidan nan. ashe ke munafuka ce na gama gano ki na kuma gano ki. duk abubuwan da kike sakawa na gama ganewa saboda haka daga yanzu ba za ki ƙara cutar da ni ba mutumiyar banza mutumiyar rufi kin bani kunya na yarda da ke na amince da ke ashe amana kike ci kawai me kake nufi abin da kike ji daga baki na shi nake nufi kina ƙaryata abubuwan da babu su ki kirkiro su ki nuna akwai su bayan babu su kin haɗa ni rigima da ƴan uwana yanzu na gane wace ciki na ɗauka cewa a karo na farko da na aure ki za ki tsaya ki abubuwan da su tabbatar min da cewa ke mutum ne kirkici kar ki sa rika tunanin cewa duka jinsin haka suke na saki ki saki amma ba za ki sai kin ba ni kuɗi na wannan shi ne a na farko na fara da auren barauniya kuma mai raba mutum da yan uwansa da kuma abokan arziki in farko da na fara fuska nan a rayuwata bayan ita sai na auri sumayya ni da sumayya mun yi aure na soyayya kamar za mu cinye juna saboda yadda muke son juna cikin lokaci kankani sai muka riske kanmu cikin wani hali muka riske kanmu a cikin wani fage na ganin laifin juna komai ne mata ba daidai ba hakan da ya sa har ta kai ga wani lokaci da ta nuna cewa lallai lallai tana so rabu da ita na ƙi da biye mata haka na riƙa hakuri da ita da tafiya ta yi tafiya wata rana ran juma'a na dawo daga masallaci My dear. kaga ba wani mai da kawai wallahi kawai ka sake ni ni yau sake ki akan me kike rantsuwa akan abin da kika san cewa faruwa zai ba ki gaya mun me laifi na abin ki kawai ni baka mun komai ba kawai na gaji da zama da kai ne ba miki komai ba kawai kin gaji da zama da ni kwarai kuwa ne wannan wani irin alawa me yasa kuke yin haka ne me yasa kuke so ku nuna min cewa mata ba su da alƙawari me yasa kuke so ku nuna min cewa mata yadda kasan bakin na ma haka suke me yasa kuke so ku samu shakku da kuma tsoron yin aure a cikin raina dan Allah ba mai alƙawari da ke ba ba mai alƙawarin kiyaye farin cikin juna ba ba mu alƙawarin samun sasanci tsakanin juna idan muka samu matsala ba ba mu alƙawarin share hawayen juna ba akan me zaki zo min da wannan kaga ni fa daɗin bakinka ba zai canza min ra'ayi ba kawai ka sake ni abin da nake so kenan wannan ne aure na na shi ma ban ji dadin zama da ita ba sai na sake jaraba yin wani auren wannan karan kuma sai na auren salma salma ta kasance kafin aure ta mace ce wadda take da daɗin kalami bayan na auro ta muna zaune da 'yan watanni sai na ga wannan abubuwa sun canja ta canja biyu wa'annan kalaman nata daɗaɗa sun koma mara daɗi babu kyautatawa ko kada, nan sa biyu na nemi in sani shin wani abu ne mata ina bata nuna min haka ba ashe tana da wani ƙudiri a cikin ranta da wani abu wanda daga baya zai bani mamaki faruwar wannan abin shi yasa na ɗauki hukunci a hannuna ashe laifi ne na da hukunci a ranar da na wannan hukuncin na salma salma wani irin rashin mutunci ne wannan ya za ki ɗauki ruwan batir ki zuba cikin kayana eh abin da ke haya kai haka wallahi da wani ne ya faɗi wannan abin ba zan yadda ba gashi ka faɗa da bakinka haka kawai sai in je in ɗauki ruwan batir in zuba kayanka saboda me to idan baki kika yi ba waye kenan ni da waya gidan nan daga ni fa sai ke babu shakka idan na zuba maka yanka ruwa bata riban me zan samu idan na yi haka ki ba tunanin ki ba zan iya mataki ba ko shikenan ina da in yi wa tukar hanci sai ki gani yanzu tarbiyya ce a ce mace ta ɗauki ruwan batar ta zuba a kayan da mijinta zai sa kawai saboda na katse mata karatu shi ne dalilin da sa za ta aikata mu wannan abin da take so to kai hakuri, ka san a sahabbai ma mai sunanka mai haƙuri ne sosai don haka kakka yadda ka ɓata lamarinka in Allah ya yadda za ta daina kuma tun da ka san cewa ta ƙi yadda cire ta a makarantar da kai to ka kyale ta ya Allah ka san cewa a zamantakewa ta da wannan yarinyar ba na zaluntar ta me yasa yarinyar nan take min haka me yasa take nema ta daga cusa min bakin ciki me yasa take nema ta mai da farin ciki na ya koma kuka in Allah ya yarda kuma zan je ne da kaina in same ta zan gaya mata zan mata magana to ainihi umma abu ɗaya ne yanzu nake ji kawai ki bani dama in sake ta saboda idan ba haka ba tura za ta kai bango ta kai wani matsayi da zarga tunanin cewa duka jinsin mata haka suke ba na son sake jin kalmar sakin na a bakin ka amma ni abin da ke tunani magana nan kin gaya mata ba ta kiji idan har ta kiji a baya yanzu me zai sa ta amince da abin da ki faɗa mata za ta jima ba abin da zai hana ta ta ji kai hakuri za ni a ƙara wannan gaskiya kai hakuri ba komai babu ne ba aure ne aure ibada ne muka duba amma wasu sun bata fuskar sa cin zarafi ma su suke ta yi kan aure duba duba zo duba salma me yasa wai ke wata ɗabi'a ne kamar hawainiya mai canja kala lokacin da take so idan kika bari tsanar ki ta shiga cikin zuciyata wallahi ba ki jaɗin da manke a gidan nan ba me yasa kake irin waɗannan kalaman ko kana tunanin kalaman ka za su tsorata ni ne usman to wallahi da mutuwanka da rayuwarka duk ɗaya suke a gona mutuwata da rayuwata duk ɗaya ne a gurin ki wato biki damu baki nan na mutu ban damu ba ina so ka sa a ranka na fi damuwa da karatu na fiye da komai a rayuwata ina so in kwatar maka yana yanci yadda kowace mace take kwatar maka kanta yanci ha ko za zo ajiye ni kawai a gida ba kowai a takura ni ba wani abu ba komai a kan me kin ga wallahi sa'ar umar kici ba dan sa'ar umar kici a gidan nan ba tunda na da yanke kunci akan ki amma ba damuwa a cudu zuwa rafi wata ran tudu zai fashi baba ne baba aure da aure yanzu Allah wannan rayuwar da muka yi da mata ita ce rayuwar da duk ma'aurata suke yi da matan ko kuma a'a akwai ta rayuwa daban wanda ake wanda da irin wannan ya san kowace rayuwa ubangiji Allah yana tare da kayansa kuma ka shiga tare da kayansa kuma abin da muke so da dan Allah da kai abu insha Allah ta kuma ne haka ne na yarda da magana ka gaya min amma ka san wani abu da ke ɗore min kai lokacin da na aure sani na yi tunanin cewa soyayya ce mai ƙarfi da kan na yi tunanin cewa zamantakewa za mu ta kan da na yi tunanin cewa za ta goge min duk wani bakin kamar da na cikin farin ciki a rayuwata amma kai lokacin da ta rikice al'amuran da ba iskar ba amma ba kuma bane kyau wannan magana kan su kafin na katse na katse ne saboda da ni da ita tsira daga halaka sannan kuma kiyaye abin da za mu haifa kar ya kasance wani abin gori ya yi. domin na san cewa makarantar na wallahi ana aikata abin da ba shi ke. ya yi haƙuri shi Allah ce ya wannan haƙurin da muke cewa kai in sha Allah za ka ga ribar wannan haƙurin Allah ya yi shi ne wannan shi ya dage shi shi ya so kashe shi babu abin da ya masa kawai ya rufe shi da duka oh, abu inspector duba min shi salma da min kenan kawai saboda kin nemi kina so ki je ki karatu na hana ki shi kenan zaki bi da shari kai amma kin bani mamaki yau kika tabbatar min da cewa mata ba abin yadda bane kin cusa min tsanar mata a raina daga yau na lura cewa banda yaudara ba abin da kusa a gaba kawai saboda biyan bukatar ki duk kyauta miki da na yanzu sa kai da zaki min kenan ranka ya dade sa na bai mutu ba da sauran ransa bai mutu ba ka gashi oke sa usman ka yi sa'a inspector bai mutu ba wato a dukkan bincike da muka nuna inspector ya fito daga ofis ne domin zai je ya kama mai laifi aka same shi aka mai dukan kawo ka aka nemi a kashe shi saboda haka bincike ya nuna mana cewa wannan dukan da aka yi masa a gidanka aka yi saboda haka mun samu hujjoji daga matarka wadda ta nuna mana cewa kai ne ka aikata wannan laifi saboda haka za mu tafi da kai station mu mika wa kotu wallahi ofisa ba ni aikata wannan laifin ba shar ta mun wallahi kofur sai da na shekara biyar a gidan yari na kasance a cikin bauchi jama'a ku muke ku duba mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan halin sai a mintar jinsin mata sai ya dafa abu shi aure bayan auren shi ya jefa na a cikin musiba wannan shi ne dalilin da sa ba ta sama umma bata fahimci alamar ba ta yi min umarni ba zan iya bijiri mata ba amma da Allah umma ta ki dube ni ki tausaya ba ke kika min umarni in wannan aure dan Allah ki sauke ba ya mai shari'a dan a zahirin gaskiya wannan kyau da muke ni da ita babu wani daɗi a cikinsa ya mai shari'a na tabbatar da cewa wannan kotun ne a a duba halin da na fara. hannun matan nan guda uku a raba auren nan saboda a halin da ake ciki yanzu ba ni da yakinin cewa idan na ci gaba da zaman aure wani alheri zai biyo baya na firgita da mata na firgita da jinsin su gaba daya ba na ba maza da su ba na buƙatar wani abu da suna aure a taimaka min ya ba a Malam Usman na ji duk abin da ka faɗa kuma na gamsu da dukkanin bayanan naka to amma a daidai wannan gaba ya kamata ita wacce ake kara ba na abokiyar zaman naka ita ma a saurare ta a ce kuma nata dalilan da kuma hujjarta malama majida menene silar kin wannan auren naki me ya silar zargin maza daga zuciyarki da kike yi kuma muna so ki sanarwa da kotu ainihin hujjar da sa kike son a raba wannan aure kotu tana so ta sani tabbas hujjata za ta iya sa, ko kuma hujjar mu ta zo ɗaya amma dai kuma menene na kasance ga mallakin wani mutum mai suna hafiz sai dai ban rayu cikin jin daɗi da walwala ba na kasance na samu tsangwama a cikin gidansa tun daga lokacin na tsane shi na tsane auren duk wani ɗa namiji a rayuwata ranar da na cika sati ɗaya a cikin gidansa ranar ya sane kuka kuma duk satin ubangiji idan zai zagayo wannan rana sai yana yi kuka saboda a ranar ce ya tarwatsa min duk wani jin daɗi na rayuwata ya lalata min lafiyata daga nan na fara samun tsangwama daga 'yan uwana har ga abokaina da daddare da misalin karfe tara Baba aure da aure kunga ibada ne tabbas suka risa zarafi ma su sike ta yi aure duba duba zo duba wasu sun ɗau aure abun wasa duba babu ni san babu ne ba ne amanar ta ta ci amanar ka ta fita ba izinin ka ka ci amanar ta a waje ba ni ba in duba san mu ramuwar gayya babu kyau sai masarkaki niyyar mukan aure cutar da mata babu kyau cutar da mijinki babu kyau aure ibada